Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 31.25 da kuma 16. a birnin yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu mu barkanmu da wannan lokaci yau Alhamis 1 ga watan Nuwamba shekarar 2018. Shirinmu na karfe hudu agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi kuka lalubo wato biyar kenan agogon Ghana. Da farko ga Maryam Dauda da kanin labaran duniya. Kwararrun masu nan kaya kasar Indonesia sun ce sun gano ɗaya daga cikin bakaken akwatunan naɗar bayanan jirgi daga tarkacen jirgin saman Lion Air mai lamba JT16 wanda ya fada cikin tekun Java a safiyar ranar Litinin. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ta yiwu ya tura dakaran Amurka kusan dubu goma sha biyar zuwa kan iyakar kasar da Mexico don hana wani ayarin 'yan gudun hijira shigowa Amurka. mutane da sun mutu ma ba mu da su ba amma wanda muka gani yanzu akan idan mu mutane takwas saboda haka gwamnati ya tashi ya taimaka mana ya mana wani kan wannan ba in ba ka ba yanzu wani ko rigan jikin shi babu ya fita wani mutum kenan da ya tsira daga wasu hare-hare da aka kai akan wasu ƙauyuka da ke wajen birnin Maiduguri inda rautanni ke cewa akalla mutum takwas sun mutu To a ci gaba da kayarwa ranar da ake yi tsakanin 'yan kungiyar kwadago da gwamnati kungiyar ta kwadago ta sauya matsaya kan bukatar da take so a biya mata kan batun albashi mafi karanci. muna bukatar ne dole gwamnati ta bada naira dubu hamsin da shida mun tashi daga wannan tsohuwar ma maganar da muke da gwamnati dubu talatin din ma wayo ne saboda haka dubu hamsin da shida muke nema. za ku ji cikakken bayani a rahotannin da muke tafa da su sannan baya ga haka hawa umar za ta shigo da shirin lafiya uwar jiki inda a yau shirin zai mai da hankali kan matsalar hawan jini. Mahmud Lalo ke jagorantar shirin ga Maryam Dauda yanzu da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ƙwararrun masu lankaya ƙasar Indonesia sun ce sun gano ɗaya daga cikin baƙaƙen akwatunan naɗar bayanan jirgi daga tarkacen jirgin saman Lion Air mai lamba JT610 wanda ya fada cikin tekun Java 'yan mintoci kaɗan bayan tashinsa daga Jakarta a safiyar ranar Litinin. Masu linƙayar sun faɗa manema labaran tashoshin talabijin na ƙasar yau Alhamis cewa sun gano ɗaya daga cikin na'urar naɗar bayanan jirgin a can ƙasan teku kuma sun fito da ita. ma'aikatan ceto na ta aiki ba dare ba rana don gano tarkacen jirgin samfarin 737 max 8 sun kuma gano na'urorin naɗar bayanan jirgin da ke ɗauke da muhimman bayanai akan takaitacciyar tafiyar da jirgin ya yi ciki har da maganganun ƙarshe da matukin jirgin ya yi da masu sa ido akan jirage da ke ƙasa a lokacin da ya nemi ya koma tashar jiragen saman. Hukumomi sun faɗa jiya Laraba cewa suna kyautata zaton sun gano daidai inda jirgin saman na Lion Air yake a cikin teku. Jirgin da ya ɓace daga na'urar bayanan wurin da jirgi yake bayan tashinsa zuwa tsibirin Banka Baluton da ke kusa da Jakarta. Daga fasinjoji 189 da ma'aikatan jirgin da ke cikinsa sun mutu a haɗarin. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ta yiwu ya tura dakaran Amurka kusan dubu goma sha biyar zuwa kan iyakar kasar da Mexico don hana wani ayarin 'yan gudun hijira daga kasashen nahiyar Amurka ta tsakiya shigowa Amurka waɗanda galibinsu masu neman mafaka ne a ƙasar. miyagun mutane ne a cewar shugaban da yake magana a kan 'yan gudun hijirar bayan da a baya ya kira su miyagun bata gari da 'yan banga amma wata mata daga el salvador da ke cikin wannan gungun na baya-baya da suka kamo hanya zuwa amurka ta ce tana so trump ya sani cewa ita da sauransu ba masu karya doka ba ne matar ta ce ba za mu je amurka don mu yi sata ko mu illata wani ba ne muna so mu yi aiki ne da hannayenmu da gumunmu don mu samu 'yan kuɗaɗe. Muna addu'a Allah ya taimake mu mu isa ƙasar mu kuma samu ayyukan yi. Sojoji dubu goma sha biyar da Trump ke shirin turawa sun zarta sojoji dubu biyar da ɗari biyu da ma'aikatar tsaron Pentagon ta tura bakin iyakar waɗanda za su je su haɗe da dogarawan tsaron ƙasa dubu biyu da ɗari da aka riga aka aika a can kan iyakar. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. jami'an diflomasiyyar kasashen yammacin duniya na da kwarin gwiwa dakarun da kasar saudiya ke marawa baya da 'yan tawayen houthi da ke samun goyon bayan iran a yemen za su amince ba tare da wata hamayya ba da bukatar da amurka ta gabatar ta dakatar da zubar da jinin da ake cikin kwanaki talatin suna kuma sa ran duka bangarorin da ke yaƙi za su haɗu su gada a sweden cikin wata mai zuwa kiran da amurka ta yi shekaran jiya talata wanda ya samu goyon bayan burtaniya da faransa kansa ya ba da ɗan ƙwarin gwiwa a kan yiwuwar cimma nasara a ƙoƙarin da ƙasashen ke yi na kawo ƙarshen yakin wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane dubu goma da kuma wasu fiye da dubu hamsin da suka mutu sanadiyar yunwa. Cibiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma ƙungiyoyin ba da agaji masu zaman kansu sun yi hasashen cewa mutanen ƙasar Yemen miliyan dubu goma sha hudu na gab da fadawa bala'in yunwa kuma kusan yara da talatin ke mutuwa kullum saboda rashin abinci. Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya wasu mahara da ake zargin 'yan Boko Haram ne sun farma wasu ƙauyuka da ke wajen birnin Maiduguri inda suka halaka akalla mutum takwas tare da kwashe kayayyakin abinci. an kai waɗannan hare-hare ne da misalin karfe 8 na daren jiya a ƙauyukan kofa da kolomti da gumari da kuma ƙauyen gwazari ga haruna da biyu da ƙarin bayani a wata sanarwa da coordinator shirin arewa maso gabacin najeriya na hukumar samar da agajin gaggawa ta kasar wato alhaji bashir garga ya aike wa manema labarai ta hanyar sadarwar nan na whatsapp ya ce waɗannan mahara sun shigo ne ta daji kuma sun shigo da wasu motoci guda hudu tare da babura da dama inda suka dinga kai hare-hare kan mazauna waɗannan ƙauyuka da ma wannan bangare na sansanoni 'yan wuri jiran da ake kira da lori kuma suka dinga cillawa gidajen mutanen wuta inda sanyin safiya ne da muka zarci waɗannan ƙauyuka wanda ba su da nisa da babban birnin garin maiduguri inda muka ganewa idanunmu irin asaran da aka yi na gidaje da aka cillawa wuta da wasu mutane da dabbobi da aka dinga cillawa wuta gama ma irin abin da wasu mazauna waɗannan wuraren ke cewa sunana bulama abbas abba madamti asali ni ne bulaman garin to kaga gaskiya ba mu da jama'an tsaro kuma yawanci kawai allah da ya kiyaye kaga kuma duk da haka mun samu hazari da mun samu kuma hallakawa rarruka kuma da asara ba kaɗan ba kazan mu mun ka tashi sallan abu sallan inshayi wannan daga muka fita ba mu samu shigowa gida ba sai da daga lilifetu kuma muka muka bar garin mu gaskiya mun samu matsala sosai gaskiya gwamnati ya kamata ya ya mana ya yi mana wani abu akai mun kai mu da mutane kan wannan za kai mutane dubu ishirin kuma muna cikin kunci mutane mutane ni a gari na mutane takwas suka rasa rayuwarsu amma dabbobi da eh, kadaransu iyakadin ba mu san iya adadin sa ba gidaje zai kai gidaje ɗari biyu haka sunana muhammad zarimi a nan gaba ba za mu ya zama a gari ba akwai mutane da suka rasa rayuka su a cikin ruwa mutane da sun mutu ba mu san adadin su ba amma wanda muka gani yanzu akan idan mu mutane takwas saboda haka gwamnati ya tashi ya taimaka mana ya mana wani ba kan wannan ba in ba haka ba yanzu wani ko rigan jikin shi babu ya fita wani ko takalmi babu wani ba shi da a cikin gida daya mutum daya maman shi babu baban shi babu yaran shi uku duka da almajin shi guda mutum daya gidansu duk babu ya kurmushe gaba daya mutane biyar wani duk wuta ne ya kone su mutane sauran an kashe su ne sauran wanda suka mutu a cikin ruwan nan gaba ne za mu san ya su sai dai duk kokarin da muka yi na jin ta bangaren jami'an tsaro musamman ma jami'an soja game da wannan hari da aka kai har zuwa lokacin da muke aiko da wannan rahoto babu wani bayani da muka samu daga wurin nan faso haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya sun watsa birni kaza har da ƙauye to Allah kyauta a ci gaba da kairuwa rana da ake tsakanin 'yan kungiyar kwadago da gwamnati a najeriya dangane da albashi mafi karanci kungiyar ta kwadago ta gabatar da wata sabuwar bukata inda ta ce ta gane cewa dubu talatin da ta nema ya yi kaɗan a ran talatar ta gabata dai gwamnoni suka ce za su biya dubu ashirin da biyu da ɗari biyar duk da cewa wasunsu sukan sha wahala wajen biyan dubu sha takwas ɗin da ake kai a yanzu ga hassan mai na kai na da ƙarin bayani daga abuja mun mun an kafa kwamiti mun zaga duk duniya kan duniya ba inda ake biya karamin albashi wa karamin um, ma'aikaci ke a Najeriya. duk duniya wannan haka take ba za mu saurari wannan gwamnati ba sai ta dawo ta amince. Sakataren tsare-tsare na kungiyar kwadago ta ULC a Najeriya kenan Comrade Nasir Kabir ke magana kan batun karin albashi a kasar. Su dai gwamnonin jihohi a Najeriya na ci gaba da cewar ba fa za su iya biyan sabon albashi na naira dubu talatin ba da tun da farko aka amince da shi kamar yadda shugaban kungiyar gwamnonin jihohin Najeriya kuma gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yari Abubakar ke karin karin bayani. Mun tattauna amma kamar yadda gwamnoni ba su yi matsaya ba suna ganin ba sa iya hata da biyan shi wannan na dubu sha takwas ɗin ya zama su lalura. to yanzu kuma idan an ce a ƙara da ba da wani abu kaga abin zai ƙara zama wata sabuwar lura kuma ana cikin wannan hali ne kuma su yan kwadagon suka shiga wani taro irin na gaugawa kuma na tambayi comrade nasir kabir ko me suka cimma a wannan taro nasu mun yi taro mun fitar da kuma wani sabon matsaya ƙungiyar mu ta kwadago ta na ta congress mun ma yi watsi da ƙarin albashin dubu talatin abin da muka aiwatar a yau shine muna buƙatar ne dole gwamnati ta bada naira dubu hamsin da shida mun tashi daga wannan tsohuwar ma maganar da muke da gwamnati dubu talatin din ma renin wayo ne saboda haka dubu hamsin da shida muke nema. to amma comrade ba ka ganin cewar ko da dubu sha takwas ma wasu gwamnonin sun kasa biya ina kuma za a samu naira dubu hamsin da shida. eh a ba wai sun kasa biya ba ne duk wa'annan albun da hana da ake a jihohi da kuma abubuwan da ake kashe na ba gaira ba dalili a daina su mana. masu sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya irin su Muhammad i Usman na ci gaba da yin sharhi kan wannan batu. Gwamna Abdulaziz Yari da yake wannan magana ba gaskiya bace abin da yake faɗa. Ina gwamnoni suke samun kuɗin da suke fatata? Ina gwamnoni ƙasar nan ake ganin an fi talauci gwamnonin arewacin Najeriya sun fi hawa jiragen sama na haya fiye da gwamnonin kudu. Sun fi su yawo, sun fi su zuwa biki, ɗan ina da biki ne. Yawancinsu ba talakan ba ne a gabansu. Menene naira dubu hamsin da biyar idan ma an biya? Mafita yanzu guda ɗaya ita ce su wa 'yan ƙwadago su cire kwaɗayi su cire son zuciya su cire yadda aka san su a baya suna yi a ɓuɓɓi a zauna akan teburin shawara a nan ne za a cimma daidaiton da ake bukata. A halin yanzu 'yan kwago a Najeriya sun keɓe daga ranar Litinin mai zuwa muddin gwamnati bata amince da ƙarin albashin naira na naira dubu hamsin da shida ba to kuwa za su fantsama wani yajin aiki na har sai illa masha Allahu. Hassan mai na kaina muryar Amurka a Abuja, Najeriya. To a Najeriya har ila yau a jihar Imo da ke kudu maso gabashin kasar dubun wasu masu garkuwa da mutane ce ta cika. Bayan da 'yan sanda suka cafke mutanen su biyar waɗanda ake zargi da sace wasu masu yi wa aikin yi wato yiwa ƙasa hidima na NYSC a watan da ya gabata. Wakilin Murya Amurka Alphonsus Okruge ya nemi ƙarin bayani a wajen kwamishinan 'yan sandan jihar ta Imo da suki ga ladanci. abin da ya faru shine bayan Allah ya sa mun kwato su daga hannun wannan mutane bana ashirin ga watan goma da ya wuce to kuma sai Allah ya taimake mu rana ashirin kamar hudu da rabi na asuba ko kuma na safe akwai yara wanda ke aiki akan hanyar Inkara Junction wato Fatakwal da Wuri tsira Road kenan sai Allah ya samu kai cikin zaɓen su wannan ke tuhuma da laifi mutum guda uku. A cikin ana dudduba su ana bincika kayayyakin sai aka samu wayar hannu guda goma sha shida da kuma ATM da ake wanzuwan kuɗi shi kuma guda uku da kamar layu haka da magunguna da kuma talabijin guda ɗaya da rediyo da sika guda biyu da kuma abin da ake rafa fuska ja mm. da kuma checkbook na Access Bank. to kuma sai muka same su da ganyen da muke tuhuma su cewa lallai wannan ganyen ganyen nan ne da ake shafa wato injection kenan hmm. bayan mun kama sai muka to da su don a ƙara wato bincika menene gamin su da waɗannan kayayyaki aka barkatai uku uku kuma hansar guda goma sha shida to Allah cikin ikonsa sai ya sa muna yi masa tambaya cikin hikima to sai suka ga ba sarki sai Allah sai suka bayyana gaskiya to to gaskiyar magana su ne ke garkuwar da mutane a kan hanyar Ohaji da kuma Umma da wannan area ta kan hanyar Fatakwa. To a ƙarshe dai suka tabbatar mana suka ce eh, lalle su ne wanda suka kama innan masu bautar ƙasa guda biyar kuma suka tafi da guda uku kuma su ne har suka tambayi iyayen su ba da biliyan biyar kuma har sun yi da iyayen nasu nan guda uku da zuma ta biyu da nau'in ce kuma Allah ya sa 'yan sanda na da shiga kuma Allah ya sa aka yi nasara aka kama su. Su masu garkuwa da mutanen sun bayyana sunayensu. Eh akwai sunayensu akwai wanda daga cikin da ake kira Wisdom Modo Cherokee aka ola ɗan shekara ashirin da biyu mutumin otuni a fani a cikin inquiry a ikwere a river state akwai kuma okoro emenike a kayan firi shi kuma ɗan shekara ashirin shi kuma mutumin shi ma oburum a fani shi ma ikwere bai a jihar river Lagos akwai Ciku Wisdom Chibuze shi kuma ɗan shekara sha tara shi ma dai mutumin Umma Aku ne shi kuma a Wahaji a Imo State. To kuma bayan haka akwai Ahmed Bula ahmed Innocent shi ma ɗan shekara ashirin akwai kuma cime da abraham dan shekara 28 su wa'annan guda biyu mutanen ohaji ne a nan kadama wato a jihar yanzu haka muna da su biyar ɗin a hannu bayan nan kuma sai suka bayyana cewa su ne wanda suka yi kisan wani mutum ɗan shekara 69 mai suna augustin a can dai a fani ɗin da ikwere a river state kwamishinan 'yan sandan jihar imo da suki galadanci a hirar da suka yi da alphonsus okorugwe yanzu agogo na cewa karfe 11 safe ne da kwata kai tsaye ana tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu ga shirin lafiya uwar jiki ciki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. Sunana Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu tattauna ne kan cutar hawan jini wato hypertension a turanci. Hawan jini wani yanayi ne da jini kan haura fiye da yadda ya kamata. Hawan jini na ɗaya daga cikin manyan cutukan da ke ci gaba da karuwa a tsakanin magidanta a Najeriya. Har ila yau cutar na ci gaba da zama kalubale ga ƙwararru a fannin lafiya. Wata kididdiga da hukumar lafiya ta fitar kwanan nan na cewa cutar na karuwa a birnin kasuwancin Najeriya wato wato Legas. Cutar hawan jini na sanadiyar mutuwar kusan kashi 46 cikin 100 na mutane a duniya. A Najeriya kuma kimanin kashi 52 ne cikin 100 ke yin mutuwar farar ɗaya sakamakon hawan jini. Ga hirar da wakilinmu baban gida Jibrin ya yi da Dr. Sadiq Hussaini Aliyu da ke asibitin ƙwararru na Ibrahim Babangida da ke Mina babban birnin jihar Neja. Gare ka baban gida. Ah, da farko dokta zai gabatar da kansa. sunana dr sadiq hussein aliyu na aiki nan ibb specialist hospital a nan mina jihar niger to dokta akwai koke-koke da ake yi na karuwan masu dauke da cutar hawan jini a najeriya da ma sauran kasashe na afirka to dai yake muna najeriya bari mai da hankali a nan da farko za ka mana bayani ne me ake ma nufi da hawan jinin nan ko kuma high blood pressure ko hypertension shi dai hypertension kamar yadda ka ce a ce high blood blood pressure ko kuma hawan jini din kaga akwai jini da ke gudana a cikin jijiyoyin dan adam ana iya cewa pressure ko eh, karfin gudun shi ko kuma ya karfin shi a cikin jijiyoyin shine pressure din to idan ya haye ko ya hau sama fiye da yadda ya kamata fiye da yadda yake a lafiyayyen mutum ko kuma yadda aka saba ganin shi a al'adance a jikin mutum sai a ce ya hau yana da high blood pressure yana da hypertension to me ke ke haifar da wannan cuta ko lalura to hypertension ko hawan jini a wurin likitoci ya kasu kashi biyu in kana so ka kasa shi ta yadda abin da ke kawo shi ko abin da ke haifar da shi akwai wanda suke ce ma primary hypertension akwai wanda suke ce ma secondary hypertension shi primary din nan shi ne wanda mafi akasari ba a san me ya kawo shi ba so haka yake halitta ne daga maybe yanayin a halittar mutum a ce genetics ko kuma mazaunin shi environment akwai kuma wanda akwai cutar da ke a jiki da ta haifar da shi misali irin su ciwon koda yana haifar da hawan jini sai a ce hawan secondary hypertension ma'ana ga abin da ya haifar da shi can ana samun wanda kamar ciwon makoko thyrotoxophasis ya zama makoko na fitar da ba makokon da ya koda bai girman ba yana fitar da wasu sinadarai haka waɗanda suke sa jinin ya hau sama da dai sauran abu akwai wasu gaɓoɓi haka da za a ce ko kuma wurare a jikin mutum irin su adrenals thyroid din da suke fitar da sinadarai waɗanda idan suka yi yawa sukan haifar da hawan jini so kaga idan aka ce me ke haifar da shi kamar da na gaya ma abu biyu ko dai wancan din na kamar al'adance ko kuma na halitta ko kuma wannan da ya taso dalilin wata cuta da ke a jikin ɗan adam to so da idan an auna mai ɗauke da wannan cuta sai a ce kar mizanin awon ya wuce wasu maki me wannan yake nufi kuma wani irin maki ne ake nufi kamar yadda na gaya ma shi pressure din ko a ce karfin jinin abin da aka sani shine eh, yakan tsaya a eh, matakin shine 120 da 80 ma'ana eh, awo biyu ake yi akwai na sama wanda ake ce ma systolic blood pressure akwai na ƙasa wanda ake ce ma diastolic blood pressure shi systolic din shine ba a so ya wuce 120 diastolic din ba a so ya wuce 80 sosai a hada za a ce 120 bisa 80 ko 120 over 80 idan ya wuce haka din akwai abin da yake kamar tsaka-tsaki 120 120 eh, zuwa 140 da kuma wancan na kasa din 80 zuwa 90 yana tsaka-tsaki kenan akan ce mishi pre-hypertension amma duk abin da ya wuce 140 din nan a shi na saman ya kuma wuce 90 a na kasa ya zama hawan jini kenan tun mutum kafin ya kai wannan matakin na 140 na sama 100 90 na ƙasa akan fara ɗaukan mataki a ce to a rinka motsa jiki a rage cin gishiri a daina shan taba ga masu shan giya a ce su tsakaita da dai sauransu uh, yanayin jikin dan adam na da alaka da hawan jini kamar a ce kiba haka eh akwai alaka da farko e eh, kiba din takan sa mutum koda wanda bai da hawan jini jinin ne abin nan ya zama ya same shi da sauri ko kuma ma wani kiban shi ake ce ma obesity a turanci ko kuma ya zama na masu kiban yakan fi hawa fiye da na sauran mutane bayan kiba din har mu bakaken fata an gano cewa mun fi zama kaman akan ce predisposition mun fi kamuwa madalla da hawan jinin maza sun fi mata haka abin so akwai halitta ke kenan a yanayin kamuwa da hawan jini. me yake haddasawa irin lahani yake haifar dan adam da illarsa to yakan haifar da illoli da dama sai sa masu wasu kan kira shi silent killer wato mai kisa a mukurkushe mutum na da shi bai san yana da shi ba amma yana nan yana mishi illa kusan duk gaba ko kuma duk wata gaba na jikin mutum hawan jini na iya mata illa ido ne yana haifar da ciwon ido ya har makantar da mutane yakan akwai ciwon koda wanda shi ma yana karuwa sosai yakan makoda illa akwai abin nan zuciya musamman kan haifar da ciwon zuciya mutuwar sashin jiki stroke da abubuwa masu da dama so kusan komi akwai waɗanda ke samun ciwon kamar mijirya musamman ko kuma a ce babin nan ko kuma a samu wata jijiyar ta toshe ko kuma jini bai tafiya yadda ya kamata wanda shi kuma a gaba abin nan a tattara akan ce mishi atherosclerosis duka hawan jini yakan haifar da shi ko kuma ya ci gaban shi a abin nan cikin sauri ko fiye da abin nan yadda ake tunanin zai kawo to kamar likitoci kukan shawarci masu dauke da wannan cuta su ci wasu nau'in abinci kaman wani irin abinci ake so a ci ko kuma a kiyaye to kiyayewa eh, a kiyaye abinci mai gishiri ko kuma a kiyaye gishiri akwai yawan gishirin da ya kamata ba a san mutum ya wuce a yini amma dai mafi sauƙin abu domin wasu za a ce har a bar cin gishiri da sau mafi sauƙin abu dai a bar a rage cin gishiri kowa ya san gishirin da yake ci ya rage abu na biyu shine ba a san ƙara ɗanyen gishiri a abinci musamman hausawa da ke son cin balangu da sauransu so in an siyo bayan wanda aka dai dafa naman da shi ko kuma wanda mai nama ya abin nan ba a so a ƙara wani a sama ba a san abinci mai maiko ko kuma a rage cin cin maiko sosai su waɗannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da ba a so cikin waɗanda kuma ake so a abinci yawa zaƙi ana son shi ma a rage shi shi zaƙi yakan kamar haifar da shuga wanda a ƙarshe kuma kaga diabetes ina nufin ciwon shuga diabetes wanda a ƙarshe shi ma yana iya kaiwa ga hawan jini ko kuma ya munana shi tsarin abubuwan da ake so kamar yadda na fara gaya ma kayan ganye alayyahu ne zogale ne da irin su ugu dinnan na abin nan da sauransu da kuma kayan itace lemu abarba ayaba da sauransu su waɗannan su ne ake so a yawa yawaita ci idan ah, abin nan sukan ce a ah, nama ya zama ah, ramammen nama lean meat mm, ya zama mara maiko a jikin shi kuma an fi son kamar farin nama misali bisa ga jan nama so kaga an fi son kaza kenan an fi son kifi eh, zabo dawi su bisa ga jan nama wanda yake yana da maiko da abin nan da sauransu to bayan abinci da ka zayyana akwai wasu karin abubuwa kuma eh kaga akwai bayan abinci akwai kuma gaba ɗaya yadda ma mutum ke tafiyar da rayuwa ko kuma a ce yadda ya kamata mutum ya tafiyar da rayuwar shi ya zama dai ana motsa jiki kar mutum ya zama ci makonci mm. ah, ko da aikinka na zama ne wuri ɗaya to ya zama an samu wani lokaci da kakan ɗan tashi ka zagaya ko kuma a ah, sati akalla ko da sau uku ne kaɗan yi tafiya mai sauri eh, da sauri haka na ɗan kamar minti sha biyar zuwa talatin so motsa jiki kenan akwai buƙatar eh, abin eh, a rage yawan tunani ba duk da dai ba wai abin nan ba amma dai ba ba yadda mutane kuma ke daukan tunani ba na kan ce ma patients ai dole mutum ya yi tunani amma dai kar ya zama mutum ya tsawwala ma rayuwar shi shi ke na da za ka ga koyaushe ka gan su kusan hankalin hurjan hurjan kama hankalin su a tashi so ana son mutum ya rage waɗannan abubuwan stress kenan eh. so duk abin da zai zama a'a ya tama da hankali fiye da kima to a yi ƙoƙarin kau da shi ko kuma ƙaurace mishi. dokta kamar yadda kai batun tunanin na ba gani kamar yanayi na tattalin arzikin na na haifar da wanda cuta a najeriya yanzu ai akwai alaka sosai tsakanin kaman ko tattalin arziki da rashin lafiya da kuma jahilci duk kowanne kusan yakan taimaka ma daya inda akwai jahilci to akwai talauci in akwai talauci kuma akwai ciwo Duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. Masu sauraron mu muna sanar da ku cewa za mu ci gaba da amsa tambayoyinku da kuke aikowa a shirye shiryen mu na gaba. A madadin wakilinmu baban gidan Jibrin da ke Legas. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon dauke da wani sabon shirin na lafiya uwar jiki. Yanzu kuma ga ra'ayin ku masu Sakonmu na farko a yau ya fito daga Mahmud Salihu ƙauren namo da zamfara inda yake cewa haba gwamnonin Najeriya amincewa da dubu ashirin da biyu da ɗari biyar da kuka yi a matsayin abin da za ku iya biya a matsayin sabon mafi ƙarancin albashi ya nuna cewa ba ku da wani tausayi ga ma'aikatan Najeriya. Domin albashin da kuka karɓa da ku da jami'an gwamnatoci ya wuce na ma'aikatan gwamnati nesa ba kusa ba amma kuma ku ce ba za ku iya biyan dubu talatin a matsayin sabon albashi mafi karanci ba sai saƙonmu na biyu ya fito daga isa lawan girgir magajin garin girgir jihar yobe najeriya inda yake cewa a gaskiya naira dubu ashirin da biyu da ɗari biyar a matsayin albashi mafi karanci da gwamnonin suka amince da shi ya yi kaɗan duba da yadda tsadar rayuwa da ake ciki a Najeriya. Sai saƙonmu na gaba inda ya fito daga Hamza Galadima birnin Kebbi, shugaban ƙungiyar muryar talaka na jihar Kebbi, da Sani mai lange-lange ya wuri, wanda suke cewa haƙiƙanin gaskiya magoya bayan ƙungiyar ƙwadago ta Najeriya. dangane da matakin da suka ɗauka domin ƙara wa ƙananan ma'aikata albashi daga dubu sha takwas zuwa dubu talatin wanda hakan zai sa ƙananan ma'aikata su samu 'yar walwala bayan haka kuma muna kira ga gwamnatocin najeriya da kuma kungiyar kwadago da cewa ya kamata su ɗauki kwararan mataki dangane da farashin kayayyaki domin 'yan kasuwarmu za su yi amfani da wannan dama domin ƙara wa kayayyaki kuɗi wanda hakan zai sa a koma 'yar gidan jiya sai saƙonmu na ƙarshe a yau inda ya fito daga yusuf 'yan ramadan mai gumbawa daga jihar gombe nigeria inda yake cewa Assalamu alaikum murya Amurka muna fatan gwamnonin Najeriya za su amince da Naira dubu talatin a matsayin albashin ma'aikata kafin kungiyar kwadago ta tsunduma yajin aiki a ranar shida ga wata. ta masu haro a manafa ba za mu samu daman kawo muku labarai ta kai ba yanzu a madadin maryam dauda daniel brown da kuma rob mclean mahmud lalu ke cewa ku ta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc